Allah sarki kamar wani eh, to mm-hmm. shi ne maliman eh. na ce bari in zo in gama kaga dai manya ne eh. kuma gaba ba ta kyau kuma su suna matsayin iyayenmu sun yi mana magana cewa lalle lalle mu ba tsakanin mu saboda su ma tsakanin su ba sa shi kuma ni ina ganin alaka ta da Aminu kaga alaka ce muke tunda abota muke yi idan har aka ce saboda suna gaba ko wani abu da ya shiga tsakanin su ma mun raba da Aminu kaga an raba zumunci kenan a ah, haba haba haba Siraju haba Siraju ai ina yaban hankalinka ina ƙara yaban hankalinka wallahi ka ƙara nuna min cewa kai mai hankali ne Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka dan da zaka haifa ma Allah ya mashi albarka harkokin da aka sa a gaba na kasuwanci Allah ya buɗa am shi wannan abu da ya faru tsakanin su ne kuma in Allah ya sa da Allah zai shirya su saboda fushin su ba zai shafe ku ba. Allah zai daidaita, Allah ya muku albarka, Allah ya ɗauka akan harkar sana'a, ba da Allah ya baka nasara Allah ya mayar da kake so ka liti Allah ya taimake ka shin maganan da malam habibu ya faɗi gaskiya ne ko kana da ja eh ranka ya daɗe naji amma ka san shi rabu wanda banza ne wanda bai biyan bashi ni ba na je ne saboda Habibu ya gaya min zai kai mashi kuɗi ba ni na je ne kawai saboda ina bin shi bashi kuma ina da taurin bashi ba biya Allah ya baka nasara to kaji to ranka dade wannan mutum malaliki wannan shi ne ya faɗa mini cewar malam habibu ne ya sanar da shi cewar shi zai biya ni bashi naira dubu hudu kuma har kalar kuɗin ya faɗa mini naira dubu hudu yan dubu dubu saboda haka ya zo ya tozarta ni malam habibu don zai biya ni bashi na da nake bin sa ran kabiri tun daga magana da nake ka kawo ta kai rabo ya aka yi ka bar ka ta tafi gidan malam habibu ta je ta matar sa mutunci cin mutunci na wulakanci ni a'a me gari zana kare ne a'a ma da ya faɗa ba daidai ba amma wallahi baya ƙarya A'a ba ja. Ba ja ranka dade. Yawwa, ni fa mutum ne akili. Mai hankali. A'a. Cip! Kowa yake da hankali a gurin hankali. Amma da wayona da hankali na da sani na, ban tura matata ba. Matata ta ce za ta je na ce eh in ta je ta fi kadin mijinta ta kyauta amma fa ba ta yi daidai ba yawwa na ce ta yi daidai ba tsakani da Allah in ta je ta kyauta ta bi kadin mijinta ta kyauta ta kyauta eh umarni kenan eh amma kuma rabo in ta yi ta yi daidai ba ranka dai umarni da hannu yawwa to hannun ai shi na ƙarshe <laughs> eh magana karshe ake ɗauka ranka dai ashe kai mama ne eh ashe kai mama ne ai ba a ba mace umarni da hannu gaba daya to ai yawancin matan ba kowane ke gane haka ba Ah. saboda haka duk magana da ake gaya mace kalma ɗaya ake gaya mata kamar yaro in ma ka faɗi kalmar sai ka mata bita ta banda kenan tunda aika aika yayi na dai gaya maka ne ka a ƙara kuma wannan magana ta zan farko da makarshe eh mm. mallam habibu akwai magana akan maganganun wannan bawan Allah eh duk wannan dai bayani ta kaina ne bawan Allah ne na bi na bashi Allah bani abin biya ne dai na samu malam liti ina ganin mutumin arziki ne mutumin mutunci ashe magulmati ne annami ne banza ne banza ne ranka dai kana ji Allah bai eh na tafi na je na biya bawan Allah nan kuɗi ya ce mana za shi na ce a'a ban ƙi ba ka je ka bi haƙƙinka amma ka bari sai an kwan bakwai ashe saboda guri mana cin shi eh. ina zuwa ina ba bawan adannan kuɗin shi shi ma na zuwa yana sallama to kaji inda banzancin ya shigo ranka dai a'a kace ka rama kan shi eh ma'alli ba ka da gaskiya ba ka da gaskiya kwata kwata yauwa ba ka da gaskiya saboda haka a yafe ma juna a yafe ma juna saboda ita rayuwa ita mutuwa ba tabbas yanzu na a ce ba mutum ah, dan jawabi na kaɗan ne ka san ni matsala duk bayanin da za ka yi ka ka jawo ayoyi amma kake labarin mutuwa kaji gaskiya ne eh, mm, mala habibu a daure a yi musabaha liti munafiki ne kai amma an yashi maka ai musabaha eh, rabo na ranka dai sulu baku na na cikakken minti uku mun ga musabaha a nan za a yi. Gari ya yi umarni da arin ya ce. Musaba. In ga musaba. Allah ta baka nasara. Ni dai ni ni ne aka ba shi kuma ne na biya. Ga wanda yake bi na bashi ne da biya. Wannan ina ganin kamar mutumin arziki ne. Sai daga ba zo ne mu bata mai shi. To inda Allah ya taimaka shirin na nan da muka zo nan. shi wannan salamu alaikum ni na yafe maka na gode maka na gode maka yalla bai eh, abinda ka umurce ni in yi nayi na yafe maka gode maka yawa Allah akbar Allah akbar yani yayi yayi ko um, kuma fa ko san bayani su ma ma su su gaisa ba liti liti ne gari ya ce a ta watso garinka a wurin wa santa shi santa wa watso garinka kai Mare shi za ka yi? Mare shi za ka yi? gari ya ce a daidaita. ya ce in watso A daidaita a yi sulhu tsakaninku. Salamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum Mala Habibu. Ba Na Mala Habibu. Ai na mashi sai na sai mika. Eh, ku ba kenan ko? Allah ya eh? eh. Shi fa idan mutum hmm. aka ce ayi sulhu. Hmm. ya ƙi yadda da sulhu to kaga ya ƙi haƙuri kenan to shi ma fa zanubin da ya ma Allah Allah ma fa ba zai yafe mishi ba subhanallahi kaga ko sai Allah ba zai yafe ba nan fa ba zai yafe ba gaskiya wannan gaskiya kai yake haka ne dole ne ku ku ku ubangiji na yafe maka sai alhamdulillah Eh. Amina, lafiya? Kima ban sani ba wani. Sau hudu kake da kike ta amai ko? Ina tambayin ki ya kamata ki gaya min gaskiya. Haka kawai sai in dinga jin zuciya na na tashi. Sanan da kasala da yake damu. Kin ga wata? <laughs> A'a. Wata ɗaya kenan da 'yan kwanaki rabon da in gani. Ciki gare ki. Ciki kuma a'a. Galiyan nan kin cuce mu, kin cuci ciki gare ki. To, wannan ɗaya gare Ina raba? Na'am. Me? Ciki gare ta. Wata ɗaya ba da ƴan kwanaki. ya yawa mai gida, kullum amai, so hudu kenan ta yi amai. Ciki. Yanzu duk kulan da laraba take miki. kular da take yi miki sai da kika ɗauko mana fitina alu inna lillahi ke ki na shiru na shiga tunanin lalacewa wannan ciki ke amina ya fata, ai na kika samu lai ni ma ba ban sani ba yanzu a zuri'ar mu a dangi a ce kin je kin dauko mana wannan tashi hankali la ilaha illallah hasbunallahu wa ni'mal wakil bai gida sai ka bude mata ido wani eh, yarinya yarinya ya aka yi wannan aiki duk kullum da ake aiki sai da kika je kika dauko mana wannan fitina a dangi la ilaha illallah abin da ba taɓa yi ba abun kunya irin wannan kina ji ina gama ki da Allah Dobi girman Allah dobi darajin iyayenki ga Allah muka fito gare shi za mu koma kin san haka kuma kin san da kunyan lahira gwara kunyan duniya ko eh kuma wa man kaddara Allah hakan ƙadari. haka ne to abin da Allah ya kaddara muka sai ya same ka haka yake ko to abin da nake so da ke ki yi haƙuri don Allah ki dubi girman Allah ki dubi darajar magarin nan ki faɗa min ina ne wannan abu ya fito wallahi babu ni ba ban sani ba Ba ki sani ba amina ki faɗa min saboda Allah mu san abin yi tun da wuri ki taimaki kanki ki taimake mu don Allah ki faɗa mu ya aka yi Ki faɗa min mana. Ina ba sani. Rayuwar duniya a ce ciki ba a san inda ya fito ba. Shi ana yi. To kin ga. Tunda abin haka ne. Daga yau zuwa gobe zan baki lokaci. ki tabbatar kin ga faɗa min inda kika samu abin nan in ko ba haka ba namu ne da ke.